Assalamu masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna tsaka mai wuya kashi na talatin da biyu. Da rana ya sauka murna ba a magana wajen iyalan Alhaji Suleiman. Barin mayin ni ta ji labari ta kasa zama ta kasa tsayuwa. Abu ba ya nan da ya dawo. Ya gaji shi yasa bangaren sa ya wuce yayi wanka kafin ya ci abinci. Tahir ne ya kira shi ya ce shi ma ya sauka gida tun ɗazu. Salima ce ta kawo mishi abinci ya ci ya sha sannan ya kwanta yana warware gajiya. Tafiyar Sadiq da kwana biyu da ta zo dalilin ta kira da Fati tana tambayar lafiya amma ita kuma ta gaya mata ciwon da amma tai kwana biyu. Kwana biyu tsakani sai ga ta tare da ɗaya daga cikin ‘ya'yanta isu Jauro. Ko alama Adda bata nuna ma, amma da maganar tafiya da ita ta zo ba. Jauro nan ya bar ta ya koma sai da ta kwana sannan ta zauna da amma da mu tare da Adda Fati da Adda Rukayya. Domin Adda Fati na zuwa ta ce ta kira mata Rukayya. Jin Adda ake kira ya sa ta zo da sauri a tunaninta ba lafiya ba. Sai da ta ga kowa lafiya har amma sannan ta kwantar da hankalinta. Maganar da ke faɗi ne ta girgiza mu ba shawara. Domin kuwa haka ta ce ba shawara ba ce wannan karan. Ta ce umarni ne da za ta ɗauki amma su koma gida. Adaba titi ta zaro ido kafin ta ce Adda mu kuma fa. Mu kaɗai ne fa nan ba mu da kowa. Adda ta ce ba ku kaɗai ba ne kuna da mazajen ku sannan nan ne tushen ku. Ga kuma dangin ubanku duk suna garin nan. Aisha kuma aure ne dama ya kata kuma wanda ya sila zuwanta. babu shi tuntuni ya tafi, kuma ni ma ba tun yau nake son na tafi da ita ba mu zauna tare saboda saboda ku nake kau da kai, amma yanzu komai ya zo ƙarshe. Da Aisha da Hasiya da Habiba duka zan rike su. Na saka tuna an gyara muku muhalli ci da sha ba zai gagare mu ba insha Allah. Ta faɗa kai tsaye tana kallon mu. Cikinmu sai aka rasa mai ƙara cewa wani abun tun bayan magana addafa. Maganar addafa ti da ta yi. ce ta kalla amma da ta dukar da kai kafin ta ce wannan karan babu karɓar uzuri. In Asiya kike ji ki daina damuwa a can ma za ta samu miji insha Allahu. Adda rigaya ce ta ce amma da rayuwar ce ba ɗaya ba. Kina ganin fa kina ganin yadda muke rayuwa nan sannan akwai takura gare ki. ke ma fama kike yi da kanki. Da sauri ti ta ce, eh ni ma shi nake tunani. Ada ce ta yi murmushi kafin ta ce, ni fa da Aisha muka taso, tun bayan rasa iyayenmu. Kuna tunanin ba zan iya riƙe ku ba ne? Kamar yadda na tara, na tara ku su ma yara na haka na tara su, kuma suka bani goyon bayan tahowa da ku. Kuma insha Allah sun ce ba za su gaza ba. Na ga nan ɗin da take zaune ba wani mai kula da ita take samu ba. Dangin babanku sun yi butulci. Ni da hankali na ke can a tashe gwara na dawo da ita kusa da ni. Zai fi mun kwanciyar hankali. Ni ba ba shawarar ku nake nema ba umarni ne nake badawa. Ke Asiya ku fara shiri kin ji ko? Cikin sanyin jiki ta ce to adda. A baya na fi kowa murna da komawar mu gadon malam bab gadon malam mamma amma abun mamaki yanzu sai na ji kamar in na tafi zan bar wani abu mai muhimmanci a nan to shin menene shi wannan din? wata zuciyar ce ta tunasar da ni asadik shine nake jin wani iri yaya zai ji in ya dawo aka ce masa ga inda muka koma maimakon na yi murna sai na ji na kasa yin farin ciki ko kaɗan amma kuma ba ta iya yiwa, wa ba ta ce komai ba Duk yadda ta ce haka za a yi. Su kansu sa'ad da jikinsu duk ya yi sanyi haka suka tafi. Washe gari mun tashi da haɗa kaya duk da ba mu gaya kowa ba. Haka muka tashi sakayo tun safe ni da Habiba. Sai da yamma ce sai ga Adda Fati da mijinta na Nazata ya zo gaida Adda ne sai bayan sa da Fati sai bayan ya fita Adda Fati ta kalle tana faɗin Fati da mijinta sun roƙi a basu Habiba ta zauna tare da su saboda karatunta. To ganin yadda ta damu ya sa na amince, sai ke ki shirya tare da ke za mu tafi. Gabana sai da ya faɗi na kasa magana. Habiba na jin haka ta fara tsallen murna dama karatunta take je in ta koma can. Amma jin hakan sai ta fara murna. Amma bata ce komai ba sai dai a ƙasar ranta ni take tausayi. Tun jiya da Adda ta yi maganar nan take ta neman min mafita amma bata samu ba. Habiba ta samu ta ta mafitar saura Asiya. Ita da rayuwarta ke cikin tsaka mai wuya, tana buƙatar farin ciki da jin daɗi. Tana buƙatar rayuwar da tafi wannan da take ciki. Kamar wasa sai ga ƙaramar magana ta zama babba da ta dage tare da ni, da amma za ta koma ƙafar ta ƙafar mu. Tun ina ganin lamarin wasa har na sare na saduda da cewa tafiya ta zama dole. tunara mata sanar ma matan gidanmu saboda rayuwa. An yi zaman amana tun zamanin zaman mu a cikin gidan nan. Ko ta tabbaki ba ta taɓa haɗa ni da kowa ba. Mu ma haka babu ruwanmu ballantana ma da ba su cika mu ba. Mu ma sai muka kama kanmu da maraicinmu. Adafati da darƙayya matuƙa sun shiga damuwa. Adarƙayya ta fi bani mamaki. ita da nake ganin ta bata damu da mu ba sai gashi ta nuna ta sosai dama tun faruwa abin ya fara a gidanta tai sanyi yanzu lafiya lau muke da ita sai dai duk da haka babu shakuwa tsakani na da ita kamar yadda muka shaku da Addafati dukkanin ba su da mafita gwara ma mijin Addafati zai iya rike mu ni da amma amma mijin Addarƙayya ba shi da mutunci ko Habiba adda ta ce za ta riƙe wallahi ba zai rike ba. Mutumin da bai san kowa ba sai kanshi, ita ma dan yana son ta ne shi yasa yake yi mata abin da take so. A baya ne na so na koma wajen adda da abubuwa suka rikice min, amma yanzu kuma sai na ji ba na son barin nan ɗin. Amma ta gama iya nazarinta ta san ba mafita sai ta bar ma Allah duka zaɓinsa. adabati ce ta kirawo Ramadi ta sanar da ita. ta kuma ce ta sanar da inna Talatu. Washe gari sai ga su sun zo hankula a tashi. Inna Talatu ce ta ce yanzu shikenan kuma amma zaki bar mu? Kafin ma amma ta ba ansa da ta karbe da cewa bata bar ku ba zumunci ai Allah ya riga da ya haɗa. Ina buƙatar hakan ya ci gaba da wanzuwa. Kuma in wani sha'ani ya taso ko auren Hasiya duk za ku zo insha Allahu. Daga nan na Talatu ta san Ada ta riga ta yanke hukunci ba mai tada da wannan maganar. Dama ta daɗe tana so ta ɗauki amma ɗin ta koma wajenta. Ni kuma Ramatu sai nana ta tafiyar mu take yi tana faɗin yanzu Asiya in kika tafiya zan yi. Kin san fa bani da wata ƙawa wacce ta wuce ki. Cikin sanyin murya na ce za mu riƙa waya Ramatu kada ki damu. Babu abin da zai sauya. Ramatu ce ta tagumi tana kallo. Tana kallo na ina yi ma Nur rawa, tana ta ɓangare dariya. Cikin murya kamar za ta koga ta ce, siya sai nake ganin kamar rayuwar za ta yi miki wahala. Na aka haife ki kuma a nan kika tashi. Can kuma baƙon waje ne a wajen ki akwai canjin rayuwa. Da kafin ki saba sai kin sha wuya. Murmushi ne kafin na ce zan saba Ramatu. A yanzu dai ban ga irin rayuwar da Asiya ba za ta iya zama a cikinta ba. Ramatu ta ce ni da za ki amince da na yi ma Nura magana tunda ina da ɗaki sai ki zauna tare da mu. Ido na waro ina kallon ta kafin na ce Ramatu anya kina da hankali kuwa? Ramatu ta ce ras nake hasiya. Allah da gaske nake in kin amince na yi masa magana sai ki saka baki mu lallashi adda da amma. Dariya ne kafin na ce a'a ba da ni za a yi wannan aika-aikar ba. Ba zai yiwu ba Ramatu ai ba mutuwa zan yi ba. Wajen zama kawai zan sauya kuma zumuncin zumuncinmu na nan har abada. Ramatu sai ta kasa magana sai kallo na take yi cikin rauni. Da alamu so take yi ta yi kuka ni kuma sai na ƙi kallonta. Na ci gaba da yi wa Nur wasa ina faɗin kin ganur. Nur. Kalli fa ta ƙara wayo. Ramatu bata ce kuma ba illa ta gumiya ta zabga tana kallo na. Nur ce ta fara kuka na tashi na goya ta na fara zagaye ɗakin maman boy da ita ina jijjiga ta. Sai na jira mace ta ce shi sana'ar sana'ar wake ta tsaya. Juyawa ne ina faɗin ta jima da tsayawa tun kafin zuwan na da yi. Ramatu ce ta sauke ajiyar zuciya ganin yadda ta dame sa na ƙarasa na zauna gefenta. Na dafa ta ina faɗin ki daina damuwa ba fa mutuwa zan yi ba. Ramatu ce ta kalle ni kafin ta ce ko ba mutuwa zaki ba ai zaki nesa da ni ko? Sai na kasa magana zuciyata sai na ji ta matse ni kaina ba na son yin nesa da su. Musamman wani da zuciyata ta saba da shi. Cikin fita hayyaci na ce ni kaina ba na so na yi nesa da shi Ramatu. Ban san me na faɗa ba sai na ji Ramatu ta ce shiwa. Kallonta na ina tunanin me na faɗa. Ganin haka ya sa Ramatu ta ce shi waye ba kya son ki nesa da shi. Ajiyar zuciya na sauke. Rama ta ce wacce ba abin da nake boye mata, ita ɗin sirri na ce, kamar yadda nake sirrinta. Cikin sanyin murya da ƙarayin ƙasa na ce Asadik. Rama ta ce ta bude ido tana faɗin Asadik kuma na ina. mikewa ne jin ta fara kuka ina jijjiga ta na ce ina wanda kwanaki ya taimaka ya kai mu asibiti. Rama ta ce ta shiru kafin ta ce da sauri na gane shi wannan saurayin baki dogo ko. wanda ya raka mu ɗakin da kuke ciki. Kai na gyaɗa mata ba tare da na yi magana ba. Ramatu kuwa miƙewa ta jiki na rawa ta iso kusa da ni tana faɗin gaya min na ji. Ya ce yana son ki ne? Ta faɗa lokaci ɗaya tana dafa kafaɗata. Sai ta bani dariya sai da na dara cikin dariya na ce wani irin so kuma Ramatu. Ramatu ce ta rare ni kafin ta ce to in ba soyayya ba me yasa ba kya son yin nesa da shi? Kuma banda abin kiyasi ai garin masoyi baya nisa. Murmushi ne kafin na ce ba fa soyayya muke ba. Tun bayan taimakon da ya mana sai muka saba yana zuwa gidan nan sosai wajen amma. To cikin satin nan da ya fita ya zo ya mana sallama. Zai tafi ƙauyensu shine abin yake damuna. Za mu tafi bai sani ba Ramatu. Ramatu ce ta kura mu ido cikin mamaki kafin ta ce, to ba sai ki kira shi a waya ku yi sallama ba? Kai tsaye na ce ba ni da lambarsa. Ramatu ce ta shiru ba ta yi magana ba ni ma na shiru na wani lokaci kafin na ce ko amma ta damu. Ta ce da ta san da tafiyar da ta yi mishi sallama. Ramatu ce ta ce ba a nan garin yake ba. Kai tsaye na ce shinkafi ya ce sunan garinsu. Ramatu ta ce ba zan fare ne kenan. Ban amsa mata ba ta ci gaba da faɗin. Damuwarki a kan shi ta bani mamaki ya siya. kallon ta nayi kafin nayi magana ta yi saurin cewa, daga gani kina jin shi a kusa da zuciyarki ko? Kamar wata gaula haka na da mata kai ina farin ban san me yasa ba ina yawan tuna shi, sannan ina jin sa sosai a cikin wani lungu na zuciyata. ramata yar dariya ta kafin ta je ta zauna tana faɗin, fata na Allah ya sa shi ma yana jin ki a cikin zuciyarsa kamar yadda ke ma kike jin shi. Sai a lokacin na fahimci inda ta dosa da sauri na ce, ke ba fi wannan ba, kawai taimakon da ya min ne yasa na kasa manta alherinsa. Ramatu ta ce ni ma na sani, daga haka bata ƙara magana ba ta bar ni ina tunanin maganarta. Ramatu wai tana tunanin ina son shi ne ko? Tana haka sai daga bana ya faɗi. Haramun ne na so wani a cikin rayuwata in dai zan duba da halin da ni nake ciki. To aure ko soyayya ta haramta a gare ni. Kawai girman alherinsa ne nake tuna tare da kirkinsa, nutsuwarsa da taimakonsa. Amma ni kaina na san Asadik ya fi na, ko a kafaɗar gwada tsara ba zan iya tsayawa da shi ba. Saboda na kaura tunanin haka cikin zuciyar Ramatu ya sa na kalle ta ina faɗin, kin samu labarin Salisu koya ya jikin nashi? Ramatu ce ta ce mun yi magana da masu bawu kwanaki ya ce da sauki yana tafiya da sanduna guda biyu. Kai na gida a hankali kafin na ce Allah ya ƙara lafiya. Ta amsa da amin. Daga nan muka shiru kowa na sake-sake. Ita daga baya mijinta ya kira ta sai na fita na basu waje suna magana. sai dare ramatu da inna Talatu suka tafi da niyyar sai jibi in za mu wuce za su zo sallama Ga baki ɗayan mu mun gama haɗa kayan mu. ada ta ce komai kada mu bari isu zai dago gobe ya samo mana motar da za ta kwashe kayan duk da ba wasu yawa ne da shi ba. Habiba kuma a ranar ta da ta dafa ce da ta zo suka tafi tare, sai murna take yi. Amma da niyyar gobe in za mu tafi za su zo mu yi sallama da safe. Matan gidanmu da maƙota sai jajanta tafiyar amma suke yi. Sabo shi yake ma kuka dama dis dama haka rayuwar take. Duk sai suka ji babu daɗi mu ma kuma hakan muka ji. To masu sauraro, anan